a zamanin da na shugaban majalisar dattawan gaba daya ka samu shirgegen barawo wani ne shugaban dattawan gaba daya zamanin wa zamanin ne kalmatashiyar guda a zamanin ne kalmatashiyar guda da aka samu shugaban yan sanda na Najeriya gaba daya ba barawo ba shi bologu ko mun ga shari'a da aka yi ba a zamanin ne kalmatashiyar hula a nan ne aka samu yan sanda sun zanga-zanga a Najeriya a tarihin Najeriya yan sandan Najeriya ba su taba zanga-zanga ba sai a zamanin gwamnatin mai kalmatashiyar hula a zamanin gwamnatin mai kalmatashiyar hula ne wato aka samu lauyoyi a Najeriya suka fito suke zanga-zanga da yakin aiki a tarihin Najeriya lauyoyi ba su taɓa tafiya strike ba a can Najeriya ba a association ta kira yakin aiki haka sojoji suka yaji aiki suka ce a turai da tona a sauke da son gwamnati saboda harkar ba taba samun su bayan wannan hausa ba haka da ko ba haka bane to me suka na da za ku zo ku ce ai mu ba magana musulmi ake ko mai sallah ba wanda zai kushe kai kasa gaba faɗa mana har da zai taba kushe Najeriya gaba ta yi Najeriya faɗa mana abin da har da taba kirkirwa Najeriya kai da kake cewa da har da musulmi duka ɗaya ne waye ɗauko headquarter Najeriya daga ainihin Lagos zai kawo ta tsakiyar Najeriya ai ba gari su ya kai ta ba ko gari su kai ta tashi ka je a tuhane ka da a kai headquarter Najeriya har yanzu a Lagos take kana kai dan arewa da zuba ka san hadin da take kai ku saurara ana ramma za su ce yana ta magana ba faduwa za a zama ba fada mana wanda za a zama in ji Allah inna ma kuma Allahu wa rasu inna ma waliyukum amanin wa na والذين kai ma يقيمون الصلاة ويؤتون rabbaka wa hum Allah ya ce ya kuma su imani ku saurara inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wanda za ku zaba ya jibinci lamarin ku shine Allah kun yadda Allah ya jibinci lamarin ku kun zabi Allah sai wanda ya zabi Allah ya ce Allahu akbar الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Allah ya ce wanda ya zaɓi Allah, wa rasulahu ya zaɓi manzon Allah, wanda na amanu ya zaɓi masu imani, ya Allah mun zaɓe ka, ya Allah ka shaida mun zaɓi manzon ka, ya Allah ka shaida ba mu ba dangwalawa har ne, ya Allah mai imani muka zaɓa, ya Allah mai imani za mu zaɓa ya Allah. Allah yake to wannan shine fatin ubangiji inda nan Allah yake nan annabi Muhammad yake tare da masu imani fa inna hizballah lalle kungiyar Allah fati da Allah humul kalibu da su ne masu rinjaye masu masu ainihin kalaba da karfin Allah musulunci sai da wasan kafirci ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. لا لا لا لهما أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما وكتابه مثل كتابه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم الله أكبر دكتور عبد الله تعالى بعد بسم الله Dr. Abdullah ya fara Pakistan bismillah. Wanda ya kaddara muka yi wannan taro a wannan rana, wannan farfajiya, wannan mahalli ya saba aiwatar da wannan ya saba jisar da wannan sako saboda haka yau ma Allah ya ba mu dama mun zo mun gida da wannan sako malamai waɗanda suka zo waɗanda suke na cikin gida da waɗanda Allah ya ba da dama suka samu damar yin karatu da waɗanda ba samu dama ba muna godiya ta musamman Allah kuma ya saka musu da alkhairi. Dan uwa musulmi yankun da ya fi jiki ya tsira. Dama ta can wannan karatu namu kenan na yau. Sannan kuma kun ba wai mu kawai saboda kiyayya ba ne muke jin wannan wanda ba musulmi ba ya zama jagoran dalilanmu guda biyu ne kun ji duk malamai sun gwada mana dalili na farko wanda Allah ya gaya mana ya ce mana waɗannan kafirai ba su da imani ba su da alkawari kuma mun ga rashin alkawari a zahiri akwai rubutaccen alkawari wanda suka sanya wa hannu za su rika zazzagayawa da shugabancin ƙasa daga wannan bangare zuwa wannan bangare alhamdulillah musulmi bai kare wannan alkawari ba kun fi ni sanin wanda ya kare wannan alkawari babban abin mamaki a nan shugaban da na shi shine wanda ya fara fitowa ba kunya ba tsoro ya ce wannan magana babu ita domin ya bayyana mana mu ƙara ganin gaskiyar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce innahum la aymana lahum Allah ya fata da alkhairi sauran manyan bakin mu da Allah ya ba su iko suka zo wannan guri muna musu addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi yadda suka zo lafiya Allah ubangiji ya mayar da su gidan su lafiya a Dr. Nasiru Yusuf Gawuna duk da cewa yanzu ba shi ne shugaban karamar hukumar Nasarawa ba ba za mu gushe ba muna yi masa addu'a saboda irin ƙwazon da ya yi saboda irin ƙoƙarin da ya yi na tallafawa addini wallahi yana ba ni sha'awa in shiga lungunan nan a ce da ni wannan makarantar da gida ne na wani ciyaman ya sai aka mai da shi makaranta ake koyar da 'ya'yan musulmi ciyaman wallahi daga nan har da za ku shiga kabari tana nan akan kujerar nan kana da mulki ne muke kaunar ka za mu ci gaba da kaunar ka da ya maka addu'a saboda aikin da kai wa wannan masallacin da wannan kungiya shugaban kungiya wacce mataimakin shugaban kungiya shekara biyu ko sama da shekara biyu duk hutubar da aka yi a wannan masallacin sai wannan bawan Allah ya sa an fassara ta da Hausa ya buga kwafi dubu an zo an raba mutane biyu addini ne akan wannan abubuwa muke kaunar ku sannan yanar su yan uwa na tilawali da ainihin suka samu damar halarta ainihin garauci kun gada kun gwada tara kun gwada mutunci kun ba da ainihin wato attention kun amsa kiran da aka yi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi wannan shi ne irin wato wa'azi na izana. shiga cikin rayuwar al'umma a fadakar da su Allah ya sa mun fadaka a madadin dukkan yan uwana da muke wannan gwagwarmaya na wannan kungiya tare da yan agaji shugaban malamai da sauran ainihin wato masu taimaka min a wannan aiki ne wa kowa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa ku saurara abin da ke tafe da mu masu wa'azi sun faɗi abin da suke iya faɗa ne haka ne amma cikakken abin da ke tafe da mu a wannan zuwa shugaban wannan tafiya wanda